Mun sami labarin cewa wata budurwa ta jawo cece kuce bayan da ta ce mata ma suna da buƙatar mazajen aure fiye da guda, inda ta ce maza na laɓewa da wannan suna tsula tsiya. Labarin ya zo mana bayan da wata budurwa mai suna Halima Kumar a shafinta na Twitter ta ce babu wani dalili na auren mata hudu a musulunci inda ta kafa hujja da cewa da Allah ya tashi hawa'u kaɗai ya halitta wa Annabi Adam. jama'a dai sun yi mata raddi game da wannan wannan budurwa mai suna halima ta soki yadda wasu matan ke ba maza damar shan wulakanci da sunan aure halima kuma ta ce idan daidai sha'awa ce dalilin karin aure su ma matan kansu suna da sha'awar amma ta ce ba za ta hana su mazan aure ba idan sun yi niyya Halima dai ta ce su ma mata suna buƙatar mazaje hudu-hudu amma daga baya ta nemi ta yi gajiya, sai dai da dama sun yi kace-kace da ita suka ce bata fahimci addini ba ko kaɗan ita dai ta ce wasu na fakewa ne da wannan suna cin amanar matansu. Dan da subscribe don samun labarai da su daga tashar tsakar gida. Na gode.